Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna kullum wannan shiri yana yakan lalubo 'yan dambe ko masu kallon dambe ko makaɗa a wani lokaci ma ya tsallaka ya lalubo masu gidajen dambe to a wannan rana ta laraba wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da huɗu? wannan shiri namu yau ya sake lalubo alhaji labaran dan gwamba sarkin makaɗan damban jihar nasarawa kuma galadiman eh, makaɗan damban jihar kano to a wannan rana alhaji labaran dan gwamba da ni da musubahu kano a wannan tattauna tamu ga kuma abokin aikinmu halitta mu neto mai duniyar dambe a wannan lokaci za mu ba musubahu yan mintuna domin ya gabatar da kansa domin ko mu tsunduma cikin wannan shiri ka'in da na'in. Masha Allah. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu dai kuna tare da mu a koda yaushe. To, alhamdulillahi kamar yawan da kuka ji abokin aiki na ya faɗa yau ga mu ga wato labaran ɗan ƙwamba. Don Allah da za mu tattauna da labaran kuma za ku ji inda za mu ɗan tattauna akan harkokin wasan dambe da kuma abubuwan ma da suke baya. Insha Allah. To eh, masu kallo masu mu a shafukanmu na YouTube domin kallon irin waɗannan shirye-shirye da muke kawo muku da waɗanda suke kawo muku kai tsaye irin su duniyar dambe da kuma waɗanda muke kawo muku wannan shi a kowane lokaci tashar Musbahu Kano da kuma tashar Damben Mazaje TV da tashar Matatar Gaskiya da tashar Dambe Sport da tashar duniya Dambe da Damben Najeriya da kuma Dambe Unlimited. duka za ku lalabi irin waɗannan shirye-shirye da dan bambakin ayatattun wasanni dambe da muke kawo muku a wannan tashar shi namu masu albarka. Domin haka masu kallo za ku biyo mu domin kallon wannan shiri ƙaɗi wato har ƙarshe domin kallon irin yadda za mu ƙayatar da ku da kuma ba ku nishaɗi a wannan shiri namu na yau Laraba wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekarar dubu da ashirin da hudu. alhaji labarin dan gwamba eh, za mu ce musbahu kafin tsunduma wannan shiri ka'in da na'in akwai sakonni da masoya eh, suka aiko wa labaran dan gwamba masu son mu masu son makaɗan mu masu son 'yan damban mu to za mu fara mika wannan sako ga labaran domin in ya karɓi wannan sako ina ga zai fi jin ƙarfin yin ka san an ce wai masu zai fi karfin ɗan tattaunawa wa masu gida rana ko eh ah, domin kila zai fi jin ƙarfi na warewa ya mana magana. Gaskiya. Wata musu ba ko kila da kai za ka fara daga bangaren ka kafin ni. Eh to. na dai ba yawa. Eh ko kuma ce dai to shi Aisha ko baya yawa baya kada. Hmm, Duka masoyi ko cewa a zo a zauna yana gaishe ba yawa. Okay. Yanzu ma na ma na lafaran din ne hmm. sai kuma na sauran wa'inda ba sa nan su ma hmm. kuma za mu jira su da dan su ma su ji in Allah ya kasu su ma su zo su karbi sakonin su to alhamdulillah kamar yadda kuka gani a jiya mun gabatar muku da saƙonni da yawa wanda aka zo aka kakkarɓa yan dama suka kakkarɓa to yanzu ga mu ga labaran ɗan uwan shi ma wanda saƙonsa a jiya ko wanda suka ce a bashi saƙo to jiya labaran bai samu halartar wannan gurin ba wannan shirin da aka yi ba to amma a yau ga labaran Allah ya kawo shi za mu bashi wannan saƙo wanda a jiya bai samu ya karɓa ba Adalman ɗan gwamba akwai wani eh, bawan Allah wanda yake da suna Adama Adamu ne. Adama Adamu ne wanda ya ce da Allah da annabi su bawa a bawo hajji labaran ɗan gwamba naira dubu ɗaya, ya sa kati ji Adamu Adamu to da a je jiya muka so mu wannan program ɗin kuma Allah bai ka ba na wannan shirin da aka tura shi me zaka ce Adama Adamu to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu mm. To kuma in ce da masoyanmu na birni da na karkara duk gaba ɗaya ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mm. to na farko dai alhaji adamu adamu ina maka bangajiya kuma ina maka godiya ina maka kuma jinjina irin ta soyayya da kan nuna min har ka aiko min kuɗi ban san da inda kake ba kuma ga kuɗi ka bani na san wannan soyayya za ta kawo haka don haka ina wa Allah godiya ina maka godiya akan ƙaunar da ka nuna ne Allah ya saka ma da alkhairi na gode sosai Allah ya ƙara arziki kuma Allah ubangiji ya ƙara buɗi na alkhairi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a a ƙarshe wanda abin da zan faɗa akwai Alhaji Ibrahim wato Duguja na Lagos wanda shi ma a jiya aliyu muhammad ya ba da sako wanda za a bayar mutum ɗaya wanda ya rage bai karɓa ba shine bagon yan sanda hmm. wanda muna jiran sa shi ma mai bin ya samu shigowa zai zo ya nasa sai wani uban gari wanda shi ma ya ba da dubu bakwai shi ma za a ba wa bakon alkawoji da kuma ainihin autan na aisha da hmm. su allah da muna sa ran in za su shigo nan baya nan gaba za mu ba su in allah yadda hmm. a wannan lokaci dai shine karshen sako wanda suka rage a hannu wanda ba abin nan ba To eh, ta bangare na akwai Alhaji Hamza Oloro mm-hmm. Bunza ko? Mm. Dan Bunza ne ta jihar Kebbi. Mm. To amma yanzu yana sana'a harkar neman abincinsa a Oloro. Mm. To Alhaji Hamza kwanaki ma in baka manta ba ya aiko maka da kuɗi kwarai kuwa wannan karin ma bai gajiya ba Allah sarki ya sake aiko maka da naira dubu hudu Allah mai iko a baka to ina godiya kuma ya ce ba zai gaji ba da aiko maka da irin wannan sakonni lokaci bayan lokaci ya ce dan mun shi babu haka nan kawai in zai kwanta bacci ba yana sauraron waƙar ka gaskiya ne kuma ya ce ya ji waƙar da kai masa wanda ranar da na aiko maka da kuɗi ka dan rera masa waƙa mm. kuma yau ma an kashe gidan dambe <laughs> eh, in ka samu lokaci zaka dan rera masa waƙa domin a dauka a tura masa to ba damuwa ya aiko maka da naira dubu hudu ya ce a baka tamasha soyayya shi Hamza Oloru haka yake ga naira dubu hudu da ya aiko ya ce a baka tamasha Allah baraka to alhaji labaran ga sabon alhaji hamza to masha Allah barakallah za ka karamar a yau a yau zan wa hamza godiya ta irin yare irin nashi ko kuma in ce irin nawa mm. hamza ni ililal mada mi yiti sanni Allah be dubawo de sai da ini mi hokka ma hokkama da ko koida dum hokkayam wallahi ni yiti sosai Allah be dubawo de kuma Allah hakutu ina godiya sosai ina godiya sosai haji hamza allah ya ƙara arziki kamar yadda na faɗa a wadatanci ina maka godiya ɗari bisa ɗari kuma allah ya ƙara buɗi na alkhairi Alewa manna da magana da Allah. Eh, ka san mu da yake mu eh. ga mu da fulani amma ne wai kai labaran wai har yanzu baka daina jin fulatancin makina to malamin zuwa in daina jin fulatanci a haife ni da abu in eh, tashi da abu eh. sannan kuma ni don na fito barikin sai in manta da fulatanci <laughs> mun ka da abu yanzu kai ka isa ka manta da wukar ka tafawa a yanzu an manta da wukar tafawa ai sai da fulatanci kai eh, da fulatanci godiya baban alhaji hamza holoru yan bunza ta shabi mm. na ya harsha shi kenan dan kamar na ji ba ji kake ba na dan kinta ka ba eh wakin da da kai eh. alhaji hamza holoru ga saban ka ya zo dan labaran dan gomba kamar yadda ka ba da sakonan tun kwanaki tun yau kwana uku ko hudu kuma mm. ba mu samu zama da labaran ba amma dai na riga na gaya masa damu gaskiya na ce sako ya zo gare shi amma mun samu lokaci za mu zauna da shi in bashi wannan sako insha Allah to Alhaji Hamza muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya barka akwai wanda ya aiko da sako jiya shi ma in Allah da in zauna da waɗannan waɗanda ka aiko da sako eh shine Muhammad Idris ɗan jihar Neja. Eh shi ma shi aiko da naira dubu goma sha hudu ce a rabawa ɗan dambu da ni kaina. Masha Allah. Ya aiko da wannan sako. To masha Allah Allah ya saka masa da alkhairi. Yawwa to amma sai mun zo ka ba mun zo mika musu za mu bi za a ga waɗanda za mu ba wa gaskiya ne ba wannan sako ɗaya eh, bayan ɗaya. Gaskiya ne. Yanzu dai muna gabatar da wannan shirye-shirye da shi labaran ɗan gomba wannan kuɗi Za mu tun kwanaki aka ba da su amma mu samu da labaran ba. Insha Allah. Sai yanzu wannan. hakuri to muna godiya Allah ya saka to amin summa to musbahu za mu shiga cikin wannan shiri ka'in da na'in mm. ganin cewa lokaci baya jira ko haka ne sai dai a jira shi insha Allah to alhaji labaran dan gwamba ka san kai makaɗi ne insha Allah kuma kai ne makaɗin maza insha Allah in an yi dambe kai ne mm. in ma ba a yi dambe ba kai ne mm. dan yanzu za a shiga gidan dambe a ga an tashi an yi dambe ɗaya. to makaɗa ko yan kallo kai za su duka da kai eh gaskiya ne kai ne baka hada ba eh gaskiya ne ko su ga damban yara kawai kai, hmm. ba ai na manya ba ai na manya ko da ba sai su ce su ce ne gaskiya su za kai makaɗin maza ne kai ne mai hadawa kai ne mai rabawa insha Allah to ka san ranar ladi din nan hmm. wadda ta wuce. Wannan eh, wanda ta mai zuwa wannan mai zuwa an Allah ya wannan mai zuwa ya sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu da ashirin da hudu. Akwai aju Hmm. na 'yan jarida masu haɗa wannan al'amari na wasanni insha Allah mu kenan insha Allah wanda ya musu bahu e eh, Kano Ali Ɗan jarida Ali Muhammad kenan mai damban mazaje hmm. da kuma matatar gaskiya da Ali Tamuneto mai duniyar dambe hmm. da Bigi mai hmm. dambe sport hmm. da Mamman Skifa mai dambe unlimited su ne waɗanda Mamman Skifa wanda yake BBC na dai gane da kuma eh, shi Bigi mai dambe sport su ne wanda Idris Ambarewa ya shirya musu wannan gagarumin ajo ranar Ladi 18 watan biyu Masha Allah. Eh, to don haka a kan wannan wasar da a fafata ranar Ladi kan za mu yi sharhi kuma ɗan abin da ya sauwaka. Na'am. To wannan rana akwai wasa. Na'am Ali. Wanda za a yi ranar Ladi tsakanin garkon bagon 'yan sanda eh, daga bangaren Jamus da kuma shi autan na Aisha daga bangaren Gurmada. Na'am. Sai dan Alin dan Shago daga bangaren Jamus da kuma eh, bahagon Ali Kawoje daga bangaren Gurmada. Na'am. Sai Ilele shagon garkon mai caji da kuma Ushu shagon Inda. sai a shi shagon Aisha din hmm. da kuma garkuwan dunan ba ta je mu ba. Wannan wasa duk za a yi su ranar Ladi rana mai zuwa. Dan mallaka da ba. Sai dan mallaka da da kuma dan solo. Wannan shagon Ali ta a a cire shi dan solo shagon Ali ta mine to kawai. Shagon Ali ta mine. To hmm, hmm. To ka. <laughs> To za ce shagon Ali ta mine to to alaji da wannan ba kana jin wannan wasanni za a fama ta ranar Ladi. Na'am. Ya kalli waɗannan wasanni. To, alhamdulillahi na farko dai wa'annan wasanni da aka haɗa wasanni ne masu zafi kuma masu ƙayatar da 'yan kallo don haka muna gayyatar ilahirin masoya na birni da na karkara kai hatta da na waje ma wanda bai da saurin hawo jirgi ya zo to ya kwana da data shi a waya don ya buɗe ya kalli damben da za a yi wannan dambe ne wanda za a yi mai kyau mai burgewa fata na Allah ya kare kariya da targaɗe amma in don faɗuwa duk mai faɗuwa ya faɗi saboda dama ita dambe cinikin faɗuwa ce sannan mu makaɗa idan ba a faɗuwa to gaskiya ta Allah sai mu ga kamar kiɗa mu muna yin muna yin shi a banza don haka wannan dambe ne wanda zai ƙayatar da 'yan kallo na birni da na karkara muna kuma fatan Allah ya sa a yi shi lafiya a tashi lafiya alhaji barnan Gwamba, kafin musu bawu ya karbi wannan wannan shiri namu akwai tambayar da nake so in yi guda daya to Allah ya sa a nuna ga musu bawu ragama to masha Allah eh kai ka dade kana kallon dambe hmm. ka dade kana kidan dambe ka san sirrin dambe ka san abin da ma ba sirrin dambe ba gaskiya ne a sanin ka da dambe hmm. waɗannan dambaye da aka hada guda hudun nan hmm. da kan na bagon ali na garkon bagon yan sanda da autan na aisha da na dan ali da bagon ali kawo da na sauran waɗannan duk da muka lissafa A hmm. hasashen ka ba a ta hada sani da Allah hmm. amma ana hasashe hmm. kaga shi sama daga wasu wasu zaka suna sabit sai sun sa kaza wa zai zaba kai hasashen shi hasashen ka wanne kake gani za ta kisa wanne kake gani ba ta kisa ba to ale wannan dambe da an ka hada wato dambe haka yake kamar mace da ciki in dai ba kanin ɗinta an ka yi an ka gano namiji ne a cikin cikin ta ba ko mace ce to dan bi haka ta kunsa don haka ko da caca za a yi da wane da wane sun sa kuɗi akan wane da wane to sai dai inda rabo ya koka ni ban isa ba in yi hasashe in ce wane zai buge wane ba hmm. don saboda dambe shegi ya ce kuma dambe juyi ce za ka hasashi wane zai buge wane wane nan da kawo hasashen shi zai kisa mm. sai ta juyo don sai ya zama an kashe shi kaga mm. hasashen ka bai wani amfani ba kenan ko ba haka ba ita je dan begem ce wanda duk ke da rabon yinta wanda ke da rabon a faɗi mm. shi zai faɗi don haka ni ali ba zan fito direct in ce maka hasashe na wane da wane zai kashe wane ba don dambe kyar akuya ce kai dambe ma ta wuce kyar akuya akuyanci sabon wanda kake gani za a biya yan kallo wa'annan jirgin babu wanda ba za a biya ɗan kallo ba amma matsala dai in hito dare in ce ni wai kaza wannan kawai dai sai mun gana ma idan mu sai an tashi sai dai an tashi yawa shi ne yau me zaka ce mana a game da wannan shi to alhamdulillah masu kallon mu kuna jin mu da labaran ɗan ɗan Aji labaran da yawa mutane suna kallon dambe suna ganin yadda kuke kokari ku haɗa wane da wane dambe hmm. sai an zo gaban ku an cije baki an ɗaura hannu kuma za su shiga fili sai su koma su koma su ware wai me yake kawo haka to alhamdulillah ba wannan tambayar da kai ne sai na ji kamar da ma kayan kamar ina jin ɗan ƙurjin da ke min ƙaiƙayi sai ka dan so samun shi mm. to gaskiya wannan sai in ce maka ba komai ne ba mutuwar zuciya ce mm. kuma da lalacewa 'yan damben mu na yanzu mm. saboda in babu lalacewa namiji duk ji yana ɗaure hannu da namiji kuma kaga an an fasa an kunce to babu abin da ke jawo haka nan sai mutuwar zuciya da kuma lalacewa hmm. kaga ina jin ina jin daɗin ɗan dambe guda biyu hmm. ko suna cikin riga na tayar da su na haɗa su da abokin gwamnati sai sun hmm. na farko alizaki alizaki ko cikin rigar sa yake na kira shi in dai na ga abokin dambensa na alin arewa in dai na kira shi ga abokin dambensa in dai ga abokin dambensa komai karantarsa komai girmansa Ali bai tuɓi ba ranar nan bai kunce ba na kira Ali yana cikin rigarsa wallahi in na kira shi sai ya yi damben nan. Mm-hmm. haka ina jinjina wa ɗan Ali a wannan bangare. Mm-hmm. Na biyu Allah ji ƙarai ba don an mutu ba garkuwar cin do, mm-hmm. Shi ma yana shigowa filin dambe ba tare da ya tuɓe ba baya kuncewa kuma ka kira shi ka haɗa shi da kuma sai yayi hmm. to kaga waɗannan mutum biyu din nan hmm. tsakani da Allah tsakani da Allah sai in ƙari da mutum ɗaya hmm. Josina lokacin da yana da lafiya Josina idan na kira shi ko ya shirya ko bai shirya ba in na kira shi zai yi dambe to zai yi insha Allah to amma bayan shi sai ka tarar da saura duk dai sai dai mai ta maleji ban kaɗa masa ganga yadda ba a yi tsammani ba amma kuma sai a yi sai ga nan kan gaban mu eh. ba a daure amma a koma can kowa yana kowa ya kwanci hannu to mutuwar zuciya ta yawa ta wa yan dambe mu na yanzu yawa gaskiya to wai labaran hmm. akwai wasu wanda suka ce bisa shawara a irin wannan dama kamar yadda ka faɗa abin da yake damun ka kai ma wannan abu hmm. idan yau aka ce ka kirawo gwani da gwani sun zo gaban ka sun ɗaura hannu hmm. kaga sun koma za su war hannu wai me yasa labaran ba zai ma tsaya ba ya mai da kansa akan sai ce kai wani su fito fili tunda an ga da yawa ma dan dan ba zai ki jin maganar kungiya amma kai in kai magana kana nesa zai shiga sa to ana so kai amfani wai da wannan damar idan dan dan baka ga alamun ya ji ya wara hannu ka tsaya tsayin daka ka ce sai ya dawo ya zo ya shigo fili ai ka riga ka kira shi kada ki dinka ya tafi a banza dole ya shigo ko kuma ko kuma ka nace masa da kida ba a'a kida ma kamar yadda ya faɗa ne ai eh. kida bai sa su yi su yi su yi sai su koma su warwar hannu amma su koma gefen labar ya daga kai ya ce kai wani ba ka daura hannun ba zo shigo fili kai wace zo shigo fili to dole ai wannan dan ba saboda magana ka tana tasiri na to alhamdulillah ai jiya mm. wannan magana da kai mm. kamar ta yi tasiri a jiya mm. idan dan aljannan sojan yallo da da bahagon autan mamma da na haɗa su ai kun gana ma idanun su idanun mu kowa ya ce wani daure wani eh. to da aka koma gefe ba mm. da aka gani abin sai kowa ya warware eh. to daga baya shi da yake bago a wata mamu yana da sauran zuciya mm. ko da nake ce mai bago daure hannun ka koyi wasa da yaron nan ya ma riga yi wannan yaron daure hannu mm. an yi dambe jiya ko ba a yi ba an yi to da ana samun yan dambe masu zuciya irin wannan in kai musu magana ko da daɗi ko babu daɗi su yi hmm. da abin ya wuce haka ma ai ai kai labaran ai kai magana ka an ce kai don iya eh, din baka yi ba amma dai za ka yi ai za su bi ai murzawo eh wani dan dambe wani dan dambe eh. ba ni zan yi magana ba eh <laughs> wallahi kowa zai magana eh. in dai bai niyya yi ba ba zai yi ba amma akwai ɗaiɗaiku waɗanda ya zamanto yawwa amma akwai ɗaiɗaiku wa'anda ya zamanto idan na yi magana za su yi ka gana hanku kamar ba hagun yan sanda ne shi ma idan hannun nuna mai sai yayi dambe mm. to sai ko yayi shi ma mm. amma kafin ya daure ne yake da wuya sannan kuma kasan shi ba hago shi kuma mutum ne wanda baya ruwan shi da wani salon a tsaya a yi wani karuwancin nan ne kawai ya fito a yi ne mutum biyu ne yau a Najeriya na wa'anda ya zamanto in dai suka taka dambe magana karuwanci ta kare ko su faɗi ko su yi kisa ko a yi ta babu daɗi mutum biyu ne bahagon 'yan sanda bahagon mai takwasara mm. su ba su san karuwancin dambe ba su sun fi sun dai kawai duk wanda za a yi za a yi a gama a yi a gama su ba su damu da wai ba su damu a yi karuwanci a yi karuwanci ina su ba su damu da wannan ba su san keja ba ko dai su faɗi ko su yi kisa ko a rabu babu daɗi cikin mm. biyu ɗin nan za a yi guda cikin wa'annan da na lissafa za a yi ɗaya mm. haka su a nasu dambe su nasu na daban ne amma da yan dambe suna iya jin maganan makaɗa ko samfota wannan damben wacce nikin faduwa ne idan faduwa ta zo ma ko ka ko kar ka ko a ɗaure ma gindi ko a ɗaure ma gindi sai fa ka faɗi idan kuma faɗuwa ba ta zo ma ba wallahi a gama bokayen duniyan nan gaba ɗaya wallahi komai ba za ka yi ba. Labarin hmm. ɗan gwamba? Akwai tambaya ta ta ƙarshe. To masha Allah. Wacce wacce nake so zan yi maka? ‘Yan dambe suna ta'ammali an ce da iska haka ko aljanu ko turarurruka na aljanu da da sauransu. Ko labarin zai iya ba mutane labari ya taɓa ganin aljana da idansa? <laughs> to Allah ya sauke malam musbahu ni dai ban taɓa ganin aljani ba kuma ba na fatan in ga aljani. <laughs> Eh, Saboda akwai dalili. Eh. na farko dai ka mu makaɗa to duk wanda ya ce wai shi yana da asirin da zai ɗaure ma wani gindi ko ka ɗaure ma wani gindi ya kashi wani mm. eh to ba a cewa babu mm. to amma dai dan goma bai da wannan mm. ni dai ban da dan goma bai da shi ni ba ni da asirin da zan wa dan dambe da inda ina da asirin da zan wa dan dambe a kashe shi ko in yi min wulakanci in rama to da yan dambe da dama ba su yi min wulakanci ba sannan ni a rayuwa taron da nake ba taɓa samun samfota ya haɗa baki da ni muna son mu baka abu kaza ai kai kana iya taɓawa ne a wurin kiɗan ka ko menene mm. ya faɗi wallahi ban taɓa yi ba nan da nake ban taɓa yi ba mm. Mm. amma ba ana samu. masu ana samu wallahi ana samu makaɗan mu masu saboda ba don komi ba ni abin da ya sa ba na yi na farko arewa nawa ne arewa tawa ce kudu tawa ce guruma da tawa ce dan dambe ko bala'in faɗa muke yi da kai ko gaba muke da kai ni fa inna nazo gidan dambe sai na maki da ba abin da idan mm. in mun ka gama to mu koma can gidan mu ta gaban mu ba abin da idan ne saboda ba don komai ba ina yi ne don iyayen gidanka don masoyanka mm. sannan dan dambe biyu da ka iya rowa zan maka arashi don rowar ka zan maka habaici sosai mm. amma da ni ba zan cewa ba zan maka kiɗa ba wai saboda ni kana da rowa in komai rowar ka sai an samu wani masoyinka ya bani naira hamsin ko ɗari a kan a kanka hmm. to don haka in nace ba zan ma ba ba kai kai hasara ba ni ne alhaji labaran dan ba kafin mu yanke wannan shiri ko kafin wannan shiri namu yanzu karshe za mu yi amfani da wannan dama domin da mu da kai mu ƙara gayyatar masoya domin zuwa wajen wannan ajo na 'yan jarida kuma waɗanda suke da sun yi nisa domin wato kuma da ko kuma eh, gaya mana cewa wato gayyata dai ta ta musamman ga masoyanmu to alhamdulillah na farko dai ni ina da waɗanda zan gayyata yanzu yanzu nan ba da wuya ba mm. na farko ina da mai gida na shi jigawa ina gayyata sauran ajin nan idan ya zo wannan ajin ba yan jarida ya zo ma ba wallahi ni ya zo ma mm. na biyu shugaban samarin zamfara mm. idan ya zo wannan ajo ba yan jarida ya zo ma ba ni ya zo ma shi uba alhaji zurmi akwai ya kashi ankari akwai mai gidan ciya mana sapota gaba ɗaya shine alhaji tanku daraktan magina da ɗawinsu mai kyawun ado hmm. ka san da zaran an ka ce an gayyaci alhaji tanko an gayyaci alhaji aminu to kudawa an gama da kowa hmm. in an ka ce ya kashi ankari an ka ce usmanu osho birnin alhaji usman osho birnin ke an gayyaci duk a a'a wa'annan ka tsayan kallon dai wa'annan mutum biyu da an ce an gayyace su to kowa an gayyata sun wakilci kowa ko ba haka ba hmm. to su kuma wa'annan da na faɗa a baya iyayen na ne wa'anda ya zamanto eh, shi na ce jigawa ko da kiɗan ya yi min ko babu kiɗa ya min sai alhaji jamilu <laughs> mai kamfani <laughs> ya ya international shi kuma hmm. na gayyace shi akan wannan ajin ba don kuma idan yana da lokaci idan ya zo ba yan jarida ne ya zo ma ba gaskiya ni ya zo ma saboda dai ni kowancan ajo da an kai nawa bai zo ba amma ya zo don kai mai shaida akwai alhaji biliya a um, lagos da sakkwace mazauni mazauni lagos hmm. shi ma ina gayyatarsa akwai alhaji ali manaja shi ma mazauni lagos ina gayyatarsa akan wannan ajin idan Allah ya ba makaɗan mu ikon zuwa, akwai mutum na wa'anda zan gayyata na farko akwai mai gida na Ali mai lafiya akwai abokina Ali Kwasgara akwai Isuhu yaro yaro mai lokaci na yanzu wanda yake Alaba akwai Ashafa sarkin yakin mawakan damben Najeriya wa'annan idan akwai Alhaji Audu Digi wa'annan idan Allah ubangiji ya ba su ikon zuwa muna gayyata su wanda Allah bai ba ikon zuwa ba ya taya mu da addu'a ta wadatar haka iyayen gidanmu waɗanda sun kaji ban faɗe su ba ina da mai gida akwai a Kano akwai Janwai akwai Mutari na Amadu akwai Alhaji Abba akwai Alhaji Abba na Kwari mai shadda akwai Alhaji Shehu waɗannan duk muna gayyata su zuwa wannan ajin namu idan Allah ya ba da dama sannan waɗanda sun kaji ban faɗe su ba kada su hushi da ni saboda dambu idan ya yi yawa baya jin mu kuma su yi haƙuri ba wai rena sanan ko wani abu a'a muna gayyatan yan uwa ilahirin al'ummar musulmi da na kai kowa da kowa ma muna gayyatar kowa mu kowa masoyi wanda duk an masoyi mu ko fegan ne masoyin mu mm-hmm. mu soyayya dai muke yawa ba wai iyayya ba don haka muna gayyatar kowa da kowa waɗanda suka ji ban gayyace su ba kuma da Allah sai hakuri sai mini uzuri ni mutum ne ajizi ba zan rasa laifi ba To Alhaji Labaran ɗan Gwamba muna godiya da wannan gayyata da kai kuma na san masoya da yawa za su ji wannan gayyata. Insha Allah. Alhaji Musbahu eh, na san lokaci na hararan mu ko? Mm. To za ku mu. To masu kallon mu da ni Musbahu Kano a madadin gidan TV namu al'umman mu TV da ke jihar Kano wanda tun towa ta ga wannan gari na jihar Nasarawa a ƙarƙashin aikinsu na towo wannan gari muke gabatar da shirye-shirye a wannan gida na jihar Nasarawa gidan Idris Bambarewa. Muna kowa da kowa fatan alkhairi kamar yadda muka saba masu kallon mu muna gaya muku muna sai da shaddodi da takalma da maganin sanyi duk wanda yake bukata zai iya nemo mu ko ya kira abokanai na wanda muke harka sha Allah din da yake za ka yi masa abin da zan ce kina ƙarshe. To masu kallo muna godiya da wannan lokaci da kuka bamu a wannan rana ta Laraba kuma a lokacin wato ranar ladi kenan muna sake gayyata kowa da kowa domin zuwa kallon wannan mu kyale kowa ba gaskiya ne wani zai na ajan dan jarida a ranar ladi a nan gidan dan da ke da kenan marabaniya masu kallo muna godiya da lokacin ku ba mu kuma idan wani lokaci ya sake ba mu dama za mu sake lalubo labaran ko wani bako dai a wannan shiri namu da muke yi lokaci bayan lokaci masu kallo mun gode da lokacin da kuke ba mu Allah saka da alkhairi assalamu alaikum to assalamu alaikum muna gode assalamu alaikum